an kama hanya yanzu zuwa kyakkyawan zaman lafiya domin in a da ne irin wannan ziyara ba zai yiwu ba to tun da yanzu har an samu mu Kirista waɗansu mu mun ga ya kamata mu taka zuwa gidajen musulmi mu mika musu hannu na zaman lafiya to ina ganin an kama kyakkyawan hanya wanda za a yi nasara wannan wata wata ramadan ana azumi wata ne mai albarka addini mu kuma na kirista ya nuna cewa ka yi farin ciki da waɗanda suke farin ciki ka yi bakin ciki da waɗanda suke bakin ciki ka yi zaman lafiya da makwabci saboda haka tun da yake ana azumi mun zo ne mu sha ruwa tare mu nuna wa shi malam da musulmi cewa tsakaninmu da su abokanan juna ne yanwan juna ne zaman lafiya kawai shi kuwa sheik dairu usman bauchi nuna jin daɗin shi game da wannan ziyarar shan ruwa yayi sannan ya ce dama idan ka ji ana rikici tsakanin mabiya addinan guda biyu wani ne bai fahimci addinin shi ba na ji daɗi kwarai da gaske ka'idan mu na musulunci mu kiristoci abokan mu ne abokan zaman mu ne kuma waɗanda ba musulmi ba maso kusan masoya musulmi su ne kiristoci to saboda haka mu abokan zaman mu ne ba za mu yi faɗa da su ba muna zaune lafiya kuma in mun ga hali ma za mu iya auren 'ya'yansu kuma bar suna addinin su muna yin namu amma muna auren ƴaƴansu kaga wannan zumuntar ta riga ta kullu saboda haka rashin sanin addini ne musulmi ya ce zai yaƙi kirista ba ba ba shi daman yaƙi ba shi kirista addinin sa dama ba yaƙi a ciki da dukkan mu musulmi mun gane addinin mu kiristoci dukkan su gane addinin ba ba faɗa tsakanin mu da juna sai taimakawa juna mu ɗaya ba wanda ba yi da haƙƙi a cikin ƙasar. Pasto Yohana Buru na cikin tawagar da ta kai wannan ziyarar shan ruwa. kuma ya ce babu addinin da ke koyar da rashin zaman lafiya. Ba addinin da ya koyar da rashin zaman lafiya. Ko a sai a ji malami na koyar da abin da ba zaman lafiya ba to ina amfanin addini. Ai dama addini kan kawo zaman lafiya ne. Zamantakewa da kuma mu'amala tare. To sai malami ko na koyar da ba daidai bisa ga zaman lafiya. to gaskiya yana shaka in malami ne ko pastor shi ma dabta suleiman aliyu shinkafi na wurin wannan taron shan ruwa kuma ya ce suna goyon bayan irin wannan ziyara su sun fito sun yi to zahiri kowa ya san su domin su kawo zaman lafiya a ƙasar nan mu za mu goya musu baya kuma ina ƙara godiya ga shi malam da ya tare su ina tabbatar maka da irin wannan zai kawo zaman lafiya kuma ya ma fara kawo zaman lafiya domin mun shiga ƙarni na zaman lafiya yanzu wannan kashi-kashi da ake da wannan tashin hankali ba za mu sake samun shi ba. Wannan dai ita ce tawagar Kirista da Musulmi ta biyu da ta kai ziyarar shan ruwa a watan azumin Ramadan ga Sheikh Dahir Usman Bauchi a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a nigeria.